a ce da kai ba ka fahimta wani abu ne guda baka fahimta ba kazalika kamar haka a tatka ayatuna ayoyin wasu ta zo maka fannin si ta haka mantar da ita mai mantarwa ka ƙi yin aiki da ita fa kazalika yawma sa kai ma yau an mantar da kai ba kai domin idan Allah ya ce da kai an manta da kai malamai akwai matsala ba ko a duniya a zo a ce da kai akwai abokin ka ce wani ba ga kai har na manta ma da kai sai ka je ka rinka salati ka ce to an samu matsala wane kuwa ni ni ya kalla ya ce wa ya manta da ni to kuma a ce Allah tabaraka wa ta'ala ce ya manta da kai to kenan lokacin da dan adam ya ɗauki wata rayuwa a duniya wacce ba wannan hanyar tauhidin ba Allah ce fa inna lahu ma'ishatan me dan ka za ka yi rayuwa ta kunci kamar kana cikin haka rayuwa take ga 'ya'ya ka samu kai ka san ba su kaunar ka 'ya'yanka kai ka san ba ta ƙaunarka ga matarka ba ta sakuwa ta tsaya da ƙarfinta amma ka san ba ta son ka zo ta kashe ka kuma ba ka da yadda za ka dole ka je gidan ka kwana kun ga ma'isha ce banka muke fatan Allah Ubangiji ya yi mana Allah ka yaye mana wannan ma'isha banka wanda ita muke kira rayuwa mai kunci to kuma dan adam yana samun ta ne daga lokacin da ya mai aka sami iradi an zikr ka kaucewa wannan hanyar ka kaucewa wannan gaskiyar ka riƙe wani abu wanda ba shine gaskiya ba amma daga lokacin da ka riƙe Allah Allah ce faliluri yanda kuma hayatan ba. wallahi sai a maka rayuwa rayuwa mai daɗi wani lokacin ka gwada za ka ga wasu mutane ga su ma wani ma sai ka tare ga talaucin na tare da shi amma kullum murmushi yake iyalinsa suna murmushi in suna maƙotanka sai ka ji tsakar dare sun yi shewa ka rika mamaki to kuma su waɗannan wai me suka ci ko ci koyo ba ɗaliba mamaki ba sun zo gidanka sun tambaye ka dala akwai ɗan garin kwaki ka duba ka ci dala babu wallahi ka za ka tafi amma cikin dare sun yi shewa irin shewan nan na mata har da riri. kuma ba haihuwa ake ba ka san ta yi kyau to amma sai ka tambaye kanka me yasa suke farin ciki me yasa kai kake bakin ciki me bambancin ka da su Allah ya baka komai da zai faranta maka rai su kuma an ba su komai da zai bakanta masa rai me yasa abin ya juye to daga nan ne za ka koma zuwa ga Allah ka ji kai kuma ina ne kai kuskuren da ba daidai ba Allah ubangiji ya sa mu gane to wannan hanya ta tauhidi tana daga cikin hanyoyi da take kai dan adam zuwa ga Allah na biyu hanya biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi kuma biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama farkon ta kauna ce ga manzon Allah sai kaji kana son manzon Allah sai kaji kana da shauƙin jin ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da an faɗi sunansa daɗi kake ji ana faɗin sunan manzala sai ka ji daɗi idan aka ambace shi sai ka ji daɗi saboda an ambaci masoyinka sai ka ji ka fi son manzan Allah fiye da kanka kai sallallahu alaihi wasallama shi ne son manzala sai ka ji manzan Allah ka fi so fiye da kanka ga mm. lokacin da ka ji kana ƙaunar kanka a wani abu fiye da manzan Allah an saba wala mu'mina idan sallallahu alaihi wa sallama idan baka bi manzan Allah ba Allah baya son ka wannan babu magana ji a ciki Allah baya ne baya kaunar ka Allah Allah baya son ka saboda baka bin manzan Allah da haka ana buƙatar ka bi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama idan ka bi shi to sai Allah ya kaunace ka ya ce in na kaunace ka sai in gafarta maka zanubanka in ji Allah Allah ta tabaraka wata ya ce kuma ya gafarta ma zanabanka idan aka gafarta a dan adam zanabansa ina ne makomansa sai shi gidan ajiyar kuma wannan shi ne dama abin da yake damun mu ita ce abin muke so mu ci ita ce inda aka rabo mu da wurin kuma muke fata da kuma kwaɗayin mu koma wannan wurin an baro mu da wutar jahannama Allah kada ka samu a ciki an baro mu da aljanna da can muna a cikinta amma yanzu mun fito mun zo duniya Allah karka hannama duk da ranar tashin kiyama ba sai an wuce ta kanta wa in minkum illa wariduha ni da kai kowa sai ya bi sai ya shige ta kana ala rabbika hatman maqdiya amma me summa nunajji alladhina taqaw wa nadharu zalimina fi hajifiya. za a wuce ta kanta in ji Allah ni da kai kowa sai ya yi amma fa akwai wanda Allah ce la yasma'una hafisaha wani zai wuce tuma bai san ya wuce ba bai ma san an yi labarin ba hmm. Wannan gurin in mota ka shiga mota mai kyau mai tafiya daga nan zaka tafi Kano ba sai ka kai Kano ka rika labari ba an kai Kaduna ka ce an kai Kaduna ce a mala ai tuntuni mun kai Kano da gaske ka shiga mota mai kyau amma akwai mota kuma da in ka shiga kana tafa sai ka ci an isa Kano ne ina fata an fahimta saboda ka gaji yawa to shi ma da kuke ta kallo akwai irin akwai irin akwai irin mu ce da ku wanda shi zai yi zai wuce ta gurin wallahi bai san an wuce ba gaba ɗaya bai ba san an wuce ba saboda ya tara ayyuka na me na alheri wanda yake ji da su a wannan ranar kuma sun taimaka masa an wuce wannan saraɗin bai sani ba wani kuma da kyar Allah dai ka sa ma hauri wannan shine abin da ake faɗa thumma nunajji alladhina taqaw sai mu tseratar da wanda suke da tsoron Allah wa nazaru zalimin fi sai hajisiya azzalimai Allah ce sai mu bar su suna gurfana a cikin wutar nama, inji Allah tabaraka wa ta'ala to kauna ta manzon Allah sama da kuma biyayya gare shi shi ke jawo muku Allah ma ya kaunace ku in ka bi manzan Allah wannan Allah sai ya kaunace ka idan Allah ya ƙaunace ka sai ya sauwaka maka hanyar da zai kai ka zuwa gare shi sai ka ji shi kenan komai ya maka sauki sai ka kai zuwa ga Allah baraka wa ta'ala abu na gaba wanda yake taimakawa dan adam shi ma urqil mawsula ne wasu hanyoyi ne da suke iya kai ka zuwa ga Allah baraka wa ta'ala wanda dan adam zuwa ga Allah baraka wa ta'ala ta hanyar yin ibada zuwa ga Allah manzon Allah sallallahu alaihi ya zo ya same kula a inni ala ka bi kasrat ya ce kula inni as'alu muraqabataka fil janna yace ina roƙon in zama kocinka a gidan aljanna yace to shikenan a inni ala ka bi kasrati sujud ka taimaka min a karan kanka da yawan yin sujada da sallah kana sallah kana azumi kana zakka kana aikin hajji kana ayyuka na alheri na ibada ka fahimci me yasa ma Allah ya halicce ka wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Ma'uri uridu minhum min rizqin wa ma da an yut'imun ka san Allah ya halarci ajanda mutum kawai don su bauta masa shi ke nan dalilin Allah aka ce ka bauta yanzu ka fahimci dalilin halittar ka to ita kuma bauta shi ma fa sai ka fahimce ta idan baka fahimce ta ba wallahi sai ka je ka rungumi wani abu wanda ba bautar bane kuma ka dauka bauta Allah kake wa ma kana salatuhum inda albayti illa muka'amin wa wayan ce su ma sun dauka bauta suke yi sai su dinka tofi suna tsalle suna hayagaga Allah ya ce shi me suke yi ba ni suke bauta ba don shi bauta ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah za ka ji da faɗa maka yadda za ka bauta masa ka san me yasa sunan ka bawa kuma baka isa ka zama ba bawa ba sunan da manzon Allah ya ce na fi sa don daɗi sunan yake shi aka ce ka zama malakar rasulan ko ka zama abdar rasula ka zama sarki kuma manzo ko kuma ka zama bawa manzo ya ce kai Allah ai wannan sunan ya fi daɗi bawa manzo shi sa muka kira manzal sai mu ce abduhu wa rasuluhu shine bawan Allah ne kuma manzansa ne sallallahu alaihi wa sallama to shine manzan Allah bawan Allah ne to kai ma bawan Allah ne yo manzan na ba Allah yake magana kama ha kun sani ba na so ana magana manzan Allah ma an gana mi ana jawo sai ga kamar ba mu kai ba amma dai ubaidillahi ne la'abidi ga nan ƙananan bayi ga to idan kana bawa ga Allah bawa ne kai tunda kana bawa ba a buƙatar shawararka tun kafin a halice ka Allah ya tsarin da za a bauta masa da ka shawararka me ba a buƙatar ta to wannan ɗan alin ya kamata ya fahimta Allah baya buƙatar shawararka barin faɗa da turanci your opinion is not what needed ba a buƙatar opinion ɗinka akan abin da ya danganci bauta shi sa ka tsaya shi sa cikin bauta Allah baro wa ta'ala za ka yi mamaki Allah ce ga lokacin sallar magariba muka ce mun sani idan rana ta faɗi haka manzo Allah ya mana bayani kuma mun amma idan ka je aikin hajji ka yi arafa sai aka ce ba za ka bar arafa ba sai lokacin magarba ta kuma ba za ka yi a wurin ba mm. saboda a faɗa maka tsara ba a yadda aka ga dama za a tsara ma kai kuma tun da bawa ne sai ka bi ba ka barin arafa sai magarba ta kuma ba za a arafa a wurin ba ba ka isa kai kai magarba a wurin ba ba za ka yi ba sai ka tafi ina muzdalifa ba za ka yi magarba ko karfe ukun dare ne domin abin da Allah ya ga dama kenan ita bauta zaɓi ne na Allah ba sai ka bi Allah kuma ba sai an yi ruku ba kawai a wuce mana wannan tunani na kenan amma Allah ya ce a kan nan ka faɗi ka tafi sujada kuma ka ɗora goshin a ƙasa wannan kai shi ba a lokaci ba ba ta yi ba kamar in fa kai Garba arafa ta yi ita ibada Allah ne ke faɗin ya za a yi ma shi ta ke cewa ma halakatul jinna wal insa halittar kama dan abota masa kenan kafin a halice ka akwai bautar bayan an halice ka dan ka yi wannan bautar da take nan kafin halittarsa Allah ya tsara maka da aka bauta masa kar ka yadda shaidan ya shiga tsakaninka da bautar ubangiji to daga lokacin da ka zo kai rike ibada wannan ibada tana ɗaukar ɗan adam ta kai shi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala abin na da yawa ina kallon lokaci ne bari mu dawo kan wasu abubuwa akwai kuma alama ta alwusuli ai akwai alamar wasuli domin daga lokacin da kuma ka kai zuwa ga Allah a tun kana duniya ai ya kamata a ce zaka gane kana kan daidai akwai nutsuwar zuci ala bi fikirin lahi in ji Allah ce me الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا wa ala rabbihim yatawakkalun lokacin da dan adam yana tare da Allah bi ma'ana ɗabi'unsa da aikinsa da nagartarsa da komai nashi da hanyar da yake yi ta kai shi zuwa ga Allah babban ribar da yake faro samu shine ibnani na me na alƙal zai ji zuciyarsa ta nutsu na san wani zai ci a tuwa zuciya kamar yaya sai mu ce da ku zan Allah sallallahu alaihi wasallam amma tambaya aka ce wai me zunubi ya ce ma da fi sadar aka fi sadari wa da fi nas wa kari ta ayya a alaihin nas zuciyar ta kasa samun nutsuwa yana kai komo ba ka san mutane su san wannan abin da kake aikata ma gane shi ta ce to wannan abin laifi ne ba sai ka tambayi malam ba ba ka bukatar fatawa ina fata an fahimta E kaga ce kawai da fata a ah, ka akramaka Allah malam salamu alaikum na da tambaya me tambaya kamar Allah eh wallahi akwai wata kanwar kaza nayi kaza kai kaza kamayya a ah, na dai kaza dai malam ai ka gane ban gane ina fata an fahimta to ah, in kirki ne ka faɗa mana kaga tun daga lokacin akwai abin da kake jin baka so a ma san ma me kai maka abin zunubi ne ko ba zunubi ba ne ka ma ta san abin da ka aikata ba daidai ba ne yesu tun nutsu shi kuma kana samun nutsuwar zuciya ne shi ka samu ilani na alƙalbi ka ta za ka tara baka da matsala kuma na biyu allah zai ci fitinar ƙaunar duniya daga lokacin da kaga hanyar yanzu duniya tana iya rufe maka me idanu to ce da take kaiwa zuwa ga Allah ba domin in kana ka hanyar take ka ga duniya ba ta cika damanka ba ban ce da ku duniya ba a santa ba ana more duniya shi musulmi ma shi ake so ya more duniya قل من حرم زينة الله ibadihi. أخرج لعباده والطيبات rizqi الرزق قل هي amanu fil hayati dunya khalisatan yawm al qiyama Allah ce ta mu ce duniyar ai ana so ka ci daɗi ka ci komai da komai duk abin da ake so ka ci ka ci in ana ce raƙumi a lokaci ɗaya ka cinye tsuntsu kowane iri ne ka ci gidanka a dafa abinci ta imamu sha'abi yayi ko aka kawo abinci kusan kala 20 bako ya ci a dalla ba da shi ba saboda shi ake cin Allah ka da shuru haka muke yi ina fata duk wa'annan babu laifi ina fata an fahimta su abdullahi bin mubarak suna kallon cewar zuhudu mai gudun duniya sai da suka ce ka ci daɗi amma halal duk inda daɗi yake ka ci shi ka hau mota da ta kowace mota kyau ka gina gida mai kyau amma fa ka tabbatar me halarci to ka fi kowa gudun duniya ka ci an fahimta to irin wa'annan abubuwan duk wa'annan abubuwa ne da yake ma'arufai imamun nawawi na wata wakar ce inna lillahi ibadun fudana lamma alimu anna alaysat li hayyin watana ce ja'aluha lujatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna hmm. Allah yi nutsatsin mutane malam sun yi wa duniya saki uku haka muke fassara ta wa saki uku suka mata ba ruwan da ita domin sun ji tsoron fitinar da ke cikinta sun kalli duniya sun fahimce ta falan ma alimu anna halaysat li hayyin watsana ka fahimci duniyar ba gurin zaman mai hankali rayayye bane ja'alu halujata suka ce kai duniya ma ayyukansu na kirke zama jirgin ruwa ce wanda za su shiga tsallaka duniya su wuce kawai domin duniya ba ta idan waɗanda duniya suke idan su Allah ya na zahira min alhayatin duniya abinda suka sani zahirin rayuwar duniya ne daga lokacin da ka ji duniya ta rufe maka ido da yawa to gaskiya ka dan karkata akan hanyar na baka gura ko ya hakuri ce ba lakcar ah, da muka yi ba ce ba wannan zai iya yi domin aka ce fafiru ilallahi Allah ina kallon kowa kafin ma a zo ya san ma ina za a tafi ina fata an fahimta amma Allah ya sa dai bakwa cikin wanda Allah yake tambaya wa aina ne ta zahabu na Allah ubangiji mana jagoranci Allah ya malam da akwai alamu sai eh, an samu wani lokaci insha Allah da mu zuwa Allah eh, da kai Allah ya ba